Yusuf ya amince da yi wa malaman makarantun firamare da na kananan makarantun sakandare sama da dubu ɗari biyu ƙarin girma. jam'iyyar pdp reshen jihar edo ta shigar da kara gaban kotun sauraron kararrakin zaben gwamnan jihar inda take kalubalantar nasarar da jam'iyyar apc ta samu kamfanin mai na ƙasa ya amince a rika sayarwa 'ya'yan kungiyar dillalan man fetur na ƙasa mai zaman kanta ibman litar man fetur hakan naira 995 Mai sauraro Assalamu alaikum bar kanmu da kasancewa da kai ta cikin labaran kasa na yau talata 12 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1446 bayan hijira. Daidai da 15 ga watan Oktoba na shekarar 2024 miladiya. Sai a gyatta zama domin jin cikakkun labaran sunana Ahmad kabu Idris. gwamna abba kabir yusuf ya amince da yi wa malaman makarantun firamare da ƙananan makarantun sakandare da sauran ma'aikata waɗanda ba malamai ba su dubu ashirin da ɗari biyar da arba'in da biyu ƙarin girma na shekarar dubu biyu da ashirin da uku zuwa dubu biyu da ashirin da hudu shugaban hukumar ilimin bai ɗaya na jihar malam yusuf kabir ne sanar da albashin ko kuna ce ƙarin albashin a wani lokaci da yake tattaunawa da sakatarorin ilimi da shugabannin sassan lura da ma'aikata da jami'an tattara bayanai da kananan hukumomi 44 a ɗakin taro na sbmc kan shirin aiwatar da umarnin gwamnan na sanya ƙarin girma ga lalaman da sauran ma'aikata malam yusuf ya ci gaba da cewa gwamna abba ya amince da sanya kuɗin ƙarin girman ga malaman a wannan wata na oktoba da nufin karfafa musu gwiwar aiki tukuru an samu dawowar hasken wutar lantarki a wasu yankunan birnin tarayya abuja bayan daukewar kuzarin lantarki da aka fuskanta da yammacin jiya binciken da kamfanin dillancin labarai na ƙasa nan ya gudanar ya gano cewar hasken lantarkin ya dawo a yankunan daidai da salaja da lubbe sai kuje da sauran waɗansu ɓangarori da ƙarfe biyar da mintuna sha biyar na asibahin yau kamfanin rarraba hasken lantarkin na abuja ya faɗa wa abokan hulɗarsa cewar daukewar lantarkin da aka samu na da alaka da katsewar kuzarin lantarki na kasa da aka samu da karfe bakwai da sauran wato saura mintuna biyu na yammacin jiya To a fagen siyasa kuwa jam'iyyar NNPP reshen Kano ta dakatar da sakataren gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Baffa Bici da kwamishinan sufuri Muhammad Digwal daga cikin jam'iyyar. Shugaban jam'iyyar na jihar Hashim Suleiman Dungurawa ne tabbatarwa da manema labarai ɗaukar matakin a daren jiya inda ya bayyana rashin biyayya da kuma haifar da rudani a cikin jam'iyyar a matsayin dalilai da suka sa aka ɗauki matakin dakatarwar ya ƙara da cewa a matsayinsu na shugabannin jam'iyyar suna zauna ko kuma sun zauna sun yi la'akari da cewa matakin da suka dauka shine mafi dacewa har sai bayan an kammala bincike akan korafe-korafen da ake a su. a wannan rana mai albarka muke ba da sanarwa dakatar da sakataren gwamnati buba bishi daga jam'iyyar nnpp da shi da muhammad dubal kuma shi na sufuri muna dakatar da su bisa keta alfarmar jam'iyya da keta alfarmar jagoranci da keta alfarmar gwamnati to muna ganin ba za mu yi wasa da irin wannan ba shine muka ɗauki wannan mataki muna gode wa su da suka kawo mana wannan takardu a rubuce lokal government ta tabbatar mana ofishin mu na yankin Kano ta Arewa da ke duka sun fito daga wannan yanki ne shi ma wannan ofishi mai albarka a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Usman bata shi ma ya tabbatar mana da wannan har sai mun ga bincike a kansu. arewa rediyo ta samu rahotannin da ke nuni da cewar akwai takun saka tsakanin jagororin jam'iyyar nnp a To kafin ɗaukar matakin dakatarwar sakataren gwamnatin jihar Kano Abdullahi Baffa Bici ya barranta kansa da duk wani yunkuri na raba kan gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da jagoran kwankwasiya Rabi Musa Kwankwaso. Sakataren gwamnatin ya nisanta kansa daga masu yaɗa da'awar Abba tsaya da kafarka jim kaɗan bayan kammala wata ganawar sirri da gwamnan jihar kano da sauran jagorori a yanzu haka dai ana ci gaba da samun masu kiraye-kirayen gwamnan abba kabir yusuf ya tsaya daga fassa bayan zargin da suke yi makonkwaso da yi masa katsalandan sai dai a lokacin da yake magana da 'yan jarida jim kaɗan bayan kammala ganawar sakataren gwamnatin kano ya ce gwamna abba jagoransa ne kuma tuni ya nisanta kansa daga masu yada irin wannan da'awa ta abba tsaya daga fakka a wani ci gaban kuma gwamnan jihar ogun dapo dun ya amince da naira dubu saba'in da bakwai a matsayin mafi karancin albashin ma'aikata jihar sakataren gwamnatin jihar ogun tokumbo talabi ya ce biyan sabon mafi karancin albashi ya fara aiki nan take talabi ya bayyana hakan ne bayan wata ganawa da ya yi da shugabannin kungiyoyin kwadago na jihar ogun inda ya ce gwamna ya bayar da umarnin cewa kada wani ma'aikaci ya samu kasa da naira dubu 77 daga watan oktoba talabi ya ce gwamnan ya shawarci kamfanoni masu zaman kansu da su tattauna da masu ruwa da tsakinsu don aiwatar da mafi karancin albashi ga ma'aikatansu gwamnatin jihar gombe ta amince da mafi karancin albashi na naira dubu saba'in da ɗaya da ɗari biyar ga ma'aikatan jihar daga watan oktoba shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa reshen jihar gombe yusuf bello ne bayyana hakan jim kaɗan bayan sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna kan sabon mafi karancin albashin an kulle yarjejeniyar ne tsakanin kungiyar kwadago da gwamnatin jihar a litinin bello ya ce ma'aikacin da ke kan mataki na daya matsayi na farko zai karbi naira dubu saba'in da daya da naira dari biyar da hamsin da daya a matsayin mafi karancin albashi a jihar to karfe goma har da mintuna shida agogon najeriya nijar kamar da chadi tare kenan da mintuna shida agogon gmt da ghana ahmad kabo idris ke gabatar muku da labaran ƙasa kai tsaye daga nan arewa rediyo mita 93.1 zangon fm mai sauraro na da damar tofa albarkacin baka kan kafafen manasa da zumunta da aka saba kamar kowane lokaci to madalla za mu je ga kashi na biyu na labaran ƙasa gwamnan jihar gwamnatin jihar abia ta ce ta fara bayar da bashi maras kudin ruwa ga matasa su 302 da aka ba su horo kan harkokin noma a jihar kwamishinan yada labarai da raya al'adu na jihar mr Oke kano shine ya bayyana hakan a jiya yayin gana wasu da manema labarai jim kadan bayan kammala zaman majalisar Zastaswar jihar wanda aka yi a fadar gwamnati da ke birnin umahiya a watan fabrairun bana ne gwamnatin jihar ta ɗauki nauyin matasa 302 domin ba su horo kan harkokin noma daban-daban a wata gona da ke jihar nasarawa a wani ci gaban kuma jam'iyyar pdp reshen jihar edo ta shigar da kara gaban kotu domin kalubalantar sakamakon zaben gwamnan jihar da aka gudanar a ranar 21 ga watan satumba shugaban jam'iyyar na jihar tony azigbemi wanda ya bayyana hakan yayin wani taron manema labarai da aka shirya a benin ya bayyana cewa jam'iyyar ta samu nasarar shigar da kara kafin karewar wa'adin da aka bayar na ranar asabar mai zuwa. hannu guda kuma shin kana cikin 'yan najeriya masu samun naira miliyan 100 zuwa sama idan har kana cikin su to akwai bukatar hankalin ka ya dawo kan wannan labari kasancewar a yanzu haka gwamnatin tarayya na da wani yunkuri na daga karɓar harajin kaso 25 cikin 100 daga hannun masu irin wannan dukiya a cikin sabon ƙudurin dokar harajin da aka gabatar wa majalisar dokoki ta ƙasa gwamnatin tarayya ta ba da shawarar cewa attajiran najeriya da ke samun naira miliyan ɗari ko sama da haka duk wata za su riga biyan harajin kaso 25 cikin ɗari da dukiyarsu da suke samu da zarar amince da sabuwar dokar harajin kamfanin mai na ƙasa ya amince da rika siyarwa 'ya'yan ƙungiyar dillalan man fetur ta ƙasa mai zaman kanta ipman litar man fetur a kan naira biyar, hakan ya biyo bayan tsoma baki da hukumar tsaro ta farin kaya dss ta yi akan takaddamar da ke tsakanin bangarorin biyu mataimakin shugaban ƙungiyar ipman na ƙasa hamid fashola ya faɗa wa mu cewa shiga tsakani da hukumar dss ta yi ya magance ɗimbin matsalolin da 'yan kasuwar man fetur ke fuskanta fashula ya kuma bayyana cewar sakamakon shiga tsakani da hukumar dss ta yanzu haka hukumar kula da man fetur ta kasa ta amince da biyan 'yan ƙungiyar bashin da suke bi har naira biliyan goma To sauraro ƙarshen labarin kenan sai a tara da mu labaranmu na gaba domin jin yadda take kayawa sunana ahmad kabo idris